الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يدجي الله تبارك وتعالى يكي لايدي فرأتو جباي bayi inan na azumi hijira alaihi sallallahu alaihi wasallam ya kowace ce tuku ba da gobe gobe ya ba waduwa don layu ji fadin ita bayani na fito gaji ga fi bibi a yadi ne goma aljanna na mutsayi ke cici lugba tó ta lugba ṣetan gi zama bó tí nipa ah, lè nípa ọ̀tún àwọn bá aláwọ̀ náà kàràtí tọ́ta ti ngíkì ní administrative and armor aya shi tuci <clears throat> ya tuye shi guni aya shi tu ce tuye shi guni daga bago ka katu ya na kina aya shi tu ce eshiga wuce ale nini ya shi cice ya tuye shi ga guni ne ikin da Allah wa tabaraka wa ta'ala ji bayani a yake kafiri makaci lokacin na ta annabi sallallahu alaihi wasallam tuna a ga ya ba nabiya sai agala wato ayaji ya kutun ku cina la nabi nabi ma'ana la cewa cuncun a tsawa la ja nabi to kan ga ya je nabi a nabi boya a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ko ci ga wani de ba na mu yaji mu la annabin ci mu dutu ci bon yi dana daga wuce na zoci daga Allahu a'lamu ya yaj'alu risalata a gonga la tabbatarwa da kelele tuci bona tsaya je a to alaji annabi shi nan ga yanayi bukata na eh gara su kuce ga ga mu duk kike ba na wala annabi mu shi nan duk kike ba na wani da nan tutu nan da nan goyi nan wani tutu na ne uba da wani gan fassara na mangaci da zati uba ga gan wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nuta mithla ma utiya rasulullah ayati ma na sa ga da mu'jiza irina da tucine shi da bayina ne ugwa da wani gaza ra'ayoyi marjuh kuji bayani wani shekwana ibu bayani dalilin Allah wa alama haifu igalu risalata zane zai wata a cala da tuci eh bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashara a cin je ka wani gaga ala ya tuci gai damuwa muji gaga alawa ala mujiza ya ne bi ni koton kucin ala ne bi ne shi jona wani wuce gayi manufawa su kwaya ga ga Allah wa alimu ya zai gano misalata sai shi bulladi na ajiyar musa gano inda Allah da na zai ya eh, ji ya kimi su kudu gano da da gaji bili eh, ba da tsawon kun su ko ga zaba na fani bi ma gano ya kuro ya gwaggwano da yajin da ya ci ce lo da ya yi faman yuridin Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يريد الله zanun gaba su kona an yi hadiya wa gungu bana da ya kwaya musulunci ya kwaya wangina abu jalijan nana ya shirah sadara wulin islam su na yin baza hunci goya musulunci bayanin dandon aga beyu beyi ga an nisa kogon kwana alabi muhammadu gwana ma fiye ma ma juje buda su baki boyin ba mago abu ga yana kwabe sharu ba ne na a tausaya ya gugu so ta yi wajen wani baza hunci gugu bayanin don da aga ga an ma agun mini eh? ah, e wani dena mini owó bá ní tu mílíọ̀n ṣìbà àgbẹ́sọ̀kọ́ lọ́tọ̀ a mílíọ̀n ní pẹ́wà zaka bá ìdú sókí wọ́n yẹ̀ dájá ní máa kú yẹ máa mọ̀ mí sọ̀kọ́ yọ a ẹ̀sùn yóò dẹ́ tíjọ ẹgbẹ́ fún ìṣúgbó wá ní wọ́n tún tí a ṣì muhammadu gan sallallahu alaihi wasallam isa shi ni igbó gbábí doji shi kenan maka wanzan igiza kan gina lagugiya kuwa no ko kuma lagugiya na gagwa ta ga da tijo lagwa bin salamu alaikum agwa dun gon so ko kan laguya ya go ma pian awo da mon dun da bo ki bo so ko ku be bawi ngama la di ba ya ba wa amma wa man da da yikan haraja agba kira guba mu agba kira daikan agba kira daikan <coughs> agba guba ko kusa mana ndiga yo ibo ne ne daikuna nga yi masdar ne da ka yi ku piki so ko ga piki la do yemo to abe ke aga ga so ga piki la do yemo ne ki juri da ga ga daiku ina pina na ko ga mu la je ina pina so ko na apina soko ga pipila da gumo ega no ega livu yo eh ka ya yas'adu fi sama wa ga gaza ne gulo sama ne kan dun da ga umurni labi ne soko ga ji kwana ne bi mamudu ga ji kan da ji ya be ne na gune wa gaza na lapati atupati tane ma ya du bi anyị ka ya yas'adu fi sama <coughs> zabe dukiya wudan guru ko ga wajin wajin wajin wajin fidawo wajin sadaka ko ko ko ko ko guta wajin ko guta ba wajin ko shi ba gabe ba ta zane da ba waya nan a ci na gungun gaji da nan wele ne kya ji fati ta mun eh kuma ga gama za ci ba a ga kwa a ga ma bai ju da mu wele ga gaga karan da cewa ga juta mu no na? mu a de budan ye ma wa ti bon de ti ba so ko ko be ba wuya fassara na daga bayan shehu mujahid wani ka annama eh, umar yuri da yudin lawai jari sun daru da yi kan haraja shehu mujahid ji bayanu ga ne kwa da yi kan haraja yana ga isha kan so ko ganin gwada wuce lafiyar zane ji shakka na ke doki shi a fi jo damuwa so kuma ga abin nan annabi mu ga abin nan a si mawa to dai wani mu ga dai inda a dan mini shakka har ma to kai ga ji zaka mi zai ga muta pa ko don ji goro muta alala ya so kwa ji wuri a fi sa annabi mu da ji an wuri mu da baya ko shakka eh inda <coughs> da mini asaro <coughs> Agasai ga na umar bin khattab da lo ki kiso ce kwabe da yi kan haraja yau daga nan a yi za jini jina balarabi ga a tsoro amma injini a yau ejimin don domin zaba zuma aji aji fi jini wuce ga a tsoro fi jini gwana da ya ci wuta wuce gan a da yawon daga bazuma zaba ni kinana ma wa yawon a larabci sarai shi na zane ma wa wani wagon kiwon zana a na a da biyu a gan izadana mini banin kina na yau ba yau mai bibi ya gami da biyu na ba rufe malharaja na soko gagan eh wa man yurida yudilla wa jalisu da rawu da yikan haraja na ko ga haraja ko ga harija fata ni ga tadi uyo ku baba mana ni ga go uyo ke po dubu na mufrad ya haraja Nga ngai harajatu ke po sana mure biunga ke yi haraja ngai e ba abode waga wa harajatu ash-shajaratu takunu bayna al-ashjar allati la tasilu ilayha ra'iya wala wahshiya wala shay ci baga bi gikini cikin cikin wuce ba nun gina adda dabba na lobo wuna adda dabba yin goto na lobo wuna da baki ba wadda ba fico watakila ci gwamnati ya mungo ba wadda ba fico to ci gwamnati ga yi e, ga harajon eh so watakila ti malajin mungo ba na ayafuwa na wani gadana na bangun wà dégédé ló bá wọn tí wọn ti yàá pípa bèyí pípa bèyí tí wọn nígbà ayé ga àrẹjọ sídà àmúrò kò tó bá ní ayé náà yẹ wọn. kazalika kalbul munafik láyé sí ilé iṣẹ́ òmìnira kai ya baza na yi munafiki ko kafiri na su ko kwada alkhairi a wa bulu gina ya gbuyo na su kwaju lafike ci gbanna na alkhairi don da ya debutan kundin ya alkhairi lati aga bayanin don da jihar kuranu tun hadisa na sallallahu alaihi wasallam wa dai wannan tun ka annama yas'adu fi sama wa ga gaza ne gulu sama inan na ide ne je la gulu fitina ya fitiji dana to zame pan ji daba to ka ba mu tun mu daba na izaga bishishi mu ci ga fitin wa mu no wa mu sama mu maji ya fitiya wa ga wani gai da sama kawo wanda sama wani ga wu waga waga wala ga wa da afu da sama to kyanwa wa jijina so ko da laka bon ji ala wanja no wanda sama na eh wala no ga no ga da ma no welo ne ngai wala na zane aya umurni ga anini so ko ga ajo ani ani bi mu ga ajo mo ba mo ani wala mu ti ga ne lo ɓatan ba gaji damuwa bana ayatul layan gan gudo da na wudowa na su ko yawon kan bana ka ɓacin nan lu alu na. so iri damuwa ni mai na za mu ci adon nan gaza na imani shi ko jubwa su ko mai pe ko ba be na kan na ga ga qur'ani ko hadisi bayu na a ci ga yin ba za mu ci ajin wajin go ga damuwa ayan la tawu akara la tuwi na alawa a ci ga wani fe wasa san <coughs> a ga ba karatun ya sa'adu ego ya sa'adu asali ya sa'adu abin gai ya ta sa'adu wanda ni ta fa'ala kira da babacin ne ego na da gayya sa'adu ma nuyi e ba asali wani ya ta sa'adu ba ta nuna da ma'ana a kara latuni don gulo fiti kuma da ka gano ga gulo fitina so ko ga so ko da kemina har kaza yi dana kadhalika a ciga ya dalu la wurin su sa'alar ladina la yi minun a ciga mu ya jula shika ya kafirci shika ya shirka shikan ya bidya wa zane shi ji imani wani ya boki bo a ba wula ya sauke musulunci allah ya yin ba gwagwa so daga nan gwagwa ya siya gwagwa ya sauke musulunci ana shi ke na yanayi najasa wala ya bidya wala ya shirka wa najasa wuce ga fatu ya gwagwa mugalawa bayan ma a ah, na ga goro eh ma ji wala mu ganna ga igoro na ga hankali ci tabe man ji ga arrijs wa najis lugata kuje ne ce rijisa maje ne ce najisa e ni ga najisa ga rijiso amma idan fassara na bi da babu labin abbas da wani ga ne ya rijisu na bayan su ko baya nono ga shaitan kazalika yajalu lahu rissa ala alladhina la yu'minun ati gaso kwaju la shaitan mu ya kabu ya zanke tati zana jiji mana ana ati fasara ibn abdullah ibn abbas kyuko وهذا صراط ربك aya na igba katun bani fa man yuridillahu an wuyi yashrah sadrahu lil islam inda da mina hadisin aga sahabi bin ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ga da annabi aga ya rasulullah so ko da ga fa man yuridillahu an wuyi yashrah sadrahu lil islam zana so ko ga wa ga wa guba na ma tun wa ga za mu ci ya musulunci addini tuye mu musulunci wannan to ya rasulullahi ga gi bani kaifa yashrahu sadrahu ke so kai boye gaza mu gona ai wa bayani wani mai wani alaka wani na tsakanin annabi da sahabu ji na eh mu yi giga mu ya shi yi dabo ya wuki ca annabi ga ga yo amma yi ginga a daga ga gani ga zo ginga mun ka so ga lu ziri biyan eh e bi annabi ga annabi ga kemna so ko ya boye gaza goya musulunci na nurun yakzifu fihi fayansharihu lahu wa yanfasa aski wani su kwaji ladan ya baza wani wale ebe wuce ga agwo bayanin ɗin ga gabin yi nan waci shekaru wucin kalu a kiya na biju gabi a gaya gagi laza ya rasu rasulallah fa halli zalika min amara yurafu biya hadda ke so ko gayan baza go ya bayani musulunci na alamar dabo na zamuci a kewa ga lalle ya gbanwe gugoci ya musulunci na alama dabo ai wake annabi ne zane muga ibugoci a musulunci na alama guta ga addabi na wato ga ganye gbanwe goya musulunci na ma fi da minta ta zane ji soko mai ma ugu ya musulunci ya boye ba wani mai ba wani mai kwa aljanna na ya mafari al'inabatu batu darul khulud iza jayo na kandando ina ga lademi nye gbegbe mme na alijanna nan nga yana aja da tuna addini ya shawara ya mun da addini bana waga be ba addini ya go gwa ku baba amma indo waga pani ya cikin yin je wannan aje ba wancan alama ni da alama ninna kusa wuyi tudo e baci atudi mana wuyi e baci ni alama baci at-tajafi an darul gurub eza jawo na da fim la mina gbe ake bi talugwa elo de dai ga gi je na eh, tachi wal istidad lil maut qabla liqa'i al maut eza jawo na wato da shi ko kan da ya je ne tun ajele la ci a kan dun da ibada wannan ne azu wai ji kokare wa wube ga ji wa jama wa duye ga zanya wa duye ji hasada wa duye ji kiya ga zajiya ba ta tu gurguji ko kai lafi ko kan doke wa ga zana ga ga sun ga ga jini na alama na je lake zana so koyi mugu ya musulunci na don wani so ko do ara siratu rabbika eh nana bayani na natsu ni ala zawuba alai baza gwala aska dum yabo alama goya bayani musulunci hada siratu rabbika annaka yakun tsoce wa mustaqiman nay borona musulunci da wana qad fassalna al ayati lalle ima ya be ka ka ka ni ko mi yarda karo ne hada ni jagora zina so kwai da tajaba aha lahum da'u ba inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun lahum daru salami inda rabbi zaga na je ga ya ga e gowazina na so kuga e ba bu ga mutiya ya yi dalla dalla fi qur'ani bona lahum daru salami inda rabbi za mu ci jadi mi aminci ko to ci abu e ye e ye mi e, e aljanna ga daru salam e mi aminci man je ga e boyi tubar ni mi ne gubo e ye mi aminci e bona zendon na ga ga da e mu ci ruwa ne ban ya wadami cho ke ya bayi dondo lugwa ke wala irin dondo lugwa ke masiba irin dondo lugwa wadami cho so ya ko salamatu na dabon aminci na dabon gala to ga mi aminci mana ci ga eyu gadaru salami ne aminci e baki bo enyo ya soko emi na soko ti titani na soko ma ga assalamu e to aminci so emi e to aminci no je titani ya raburu jina wawa waliyun su kuma gai masu yawo wale na ko babu su kwa je ga waliyun yo amma wale ziyo wale ya zani je go wazina nu ga ga da alijin mi ami jona su ko gan wuyi waliya kim nu ga da ban Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات سيبقوا kemi na zaburu soko ya yi waliya soko da ta soko ta yi waliya kai ma na Allah waliyun da dina amanu ga mu ga ba ga wa waliyun mu soko yi waliya to ke kwa da waliya musoyi taimako jici zumutuci so soko ga mu ya tazuma mu ya je boya ga ma na soko ga mu yi waliya kila mu mchaji achi yao kila mu wazi zumutuci yao kila mu wazi taimako jici yao kila wazi da ne je boya na bima kanu ya mani ebo ituna to afe e gogoro no kwen so kona wala man ga gabawo na da mini bima kanu na bawo ya sababiya ai bi sababi amali bo dalili ya tugura bu gala so ko chaji wani ya chaji musu ya taimako ki cha to ta Allah fi wani yayi to ba يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما يشاء الله إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم سقوط فا النبي فاتبا يوم يحشرهم فنوا بكو لتزيه كنا جميعا بينو زي غوري مجي zakan gaji ta nusaji ba gaji ta yiza gaji ba ta ga ayyakan jinnu aji ta zawan gaji ayyakan su kuci gama ga gani bi ya ga gaya mashar aljini to ya yi jama'a aljinnu تو قد استكثرت من الإنس يا ما دوكم بيارك بزاين بيجيني ولي إغنى خبروه قد استكثرت من من الإنس يا يا دوكم بيارك بزاين بيجيني خبروه أما من فوقي كيو ما يزغني من فوقي التقرير والتوبيخ wuji ga sokoi wa gun ya ga ya jama'a aljinu na ne dai ji wani har ka ne fe ji be zaman na gaga wuji na wa gun na wa gun gun ya ga ar ka wuci ne ji da nan wa ya ji ga Allah wa be yi ba ki bo a na wuci ne ji ga na ke ya ka na ji na ga sai ga ya a tsoke na ji har na ji na so giga na su kawai gun ya na ya ce mi wai duba biya gaga ya jingya kadi stafat to bila nsi. eh kila ci jingya yo kila su kuce biya Alita alitta guba yo kakai jini yui zawangi yui eh asali nya. jinya yanayi tabiya jinya energy ji wani kakayi yo yeliaye yarakum huwa wa kabiluhu min haythu la tarawnahu aye me yayi laya yi bayi boke misali yabonci na yo waga ne yabonci ye waga yabonci dana yabonci malle wa ya wuda afiyar futu kufuza to a cika jini zai le yo idan ne le da hangi waga yabonci le da wani hmm, ya bayi eh wagi eza gime eh, wu yo be gishi babo wode da hangi biani da wani wata jufe lo mana ke ga giji ba wode le baya ke wanci e no yo lo ba to har kai ya keri tabi ya ya keri da an ki lai ta sai so abuju so ko ma ji ga jar ki ke ba ku ji bo ci ba ina e da so ko ce biya ba na da wani ki ko ke bo har kai da an bi za an ji ci da gagan ya ji ga zagin gan jinnu ya sharal jinni to shi tukwa na ya je na wa qala awliyahu min al-insi zane zane ji masoyi ya jinnu wuci ya fe jara kake bana aga goye zawa aga ya so kojo aga rabbana stamta na bi bali e ga no jinnu idane judan so ko bida wa madoji jinnu ji wa mai to ma wa ma en light fe jara kake bana da so ko eh istamta abaduna bi bali wa balagna ajalana alladhi ajalta lana hati ga itatu bo fe wo mo do ja fe bo bukata yi to fe wo bukata a jin fe fe fo yin ma har da lokaci ne betu iya kan oba yi ga ya fe yona kan ga yi be tun wadana eti e mo wo do ga bo ito har rayuwa yi ga gune ta kala nar mufwaku su kwa ga ta, du sauki to yeto eh jinu ne jinu ne mi gbe gana to ya zawa gina ji jihar kake ba da ya ce ya mi shiga yawa mana ji wani ɓate a naru masu waku yana ya shike bayan halifi na fiye masu mafi gbegben nan adada da jami'in ya bona illa ma sha Allah sai na gabe ba musu kuci be jiyan mu nan inna rabbaka hakimu alim lalle to ce mu yace iki mu alim mu yace ne take gana eh aya na manji chule ko kama ya mafari kila na wayan jin ne jibe be za an ji a ci wa madu za lali matabi a jinya eh, asali rayuwa wala aji za an jibe gun amma jijin na ji jibe nai to to alita yoto jinya adda ba ne ke bana ina ga ke bana yi ni kawai yi atan ne mu gudu fi kemna tun fi atu jinni na ene ke ba na bugo ni ta fi ni ga qur'ani ni na ne ye no ga to ni ga ene ke bi ayi na na na maluji dole ga ga sai yi wa raya ko a wara yi to ma ji ga to ki be biyo za an be je ke bo eh a ga e bona so ko tara ni yi mu ni tara an ja Nyamu nyewuchile nlatwara nlake jinu jiri ke ilugwana nwa jinu jiri aji zada zanaji yesu dana daga da sunan lafe lafiya zanaji ya ga jinu na ji zaga biya wa bukata yayi na kin yawon tunan su kwake jinu na jiri ke ilugwana ya mafari izajayo e na sura sura'atul haraka walintiqal izajayo e na ji afon na ka kakpacha abuna gaba da ne ga gaga ya da zan zan ke ba da zan ba Abuja sai mu ji amfani gani be motin ko ya fiti eh ngai wa ga yanzu tona alal akal wa ga ni daga bida abun no gawa lulu Abuja wata kila ga wala ke duka ba tunan ga wala minti gwegi la lo le are ngala minde bayani an ga kawai la da le a da a fiti daga bidolo Abuja lake ke mu na ma ke duka ina mi dai pa ko wala minti gwegi to jin na da abuja da zibani cewa ga minti ni guba nu da jan eh so e bogo e eh, ga ci abuja ko e london mo ko e ci america ko ko ba ndo cho jin na da ala ga o ba nu ga pa gon ala bin ni to wani dai bukata yin da ciwo yawa ya wuce ma ga china budon ko kuma ga india budon wani dai musa yi jini na ɗaga kan alabiya wani mudano padu ne mu ne o eh ka zama ga a ah, eh duba ba ga duba ni sai inde wuta da labiya ni minti ni kuma mudada zanin gudana wale dalili ne na la jini caji za da su ni da wangina dalili baci eza jayo na ji sokotara gani be ilimi ne technology na al-i'mar ilmu al-i'mar wa tasni' a ci gaba irin don da technology man wacce ko metemiya wuji bayanin da na man zai lusa ta tuzamin ne gaga bayanin wuce nuji da na wai wugwa gaga jin nuji je ne radio ga television yana tun ya tuzamin ibn taimiyya yi shugaba so ya adada television da radio eh ibn taimiyya ya gan wato annaba shiyukh alladhina kana lahum ittisal bil jinn akhbarahu ibn taymiya ga man da cin da be jinn jine ya wani labari ga innal jinna yarawna shay'a baraka mithl al ma'i wa zujaj ga jinn da yana ci labe wuwi ya wuce fi ya na aski cewa ga gan glass na binuwa a cikin wuli ya wuce yau yamtaliuna lahu fi ma yatlubu minhu min al akhbari bihi mini ya wuce wani dun da aka yi wani labarin nan wani fiye labari ya yajin ne kemgbe da wale yi na rediyo bai telebishin wani labari ya yi kaka da nan a ci ga adi wucin ha wani sulu na ilayya kalama minista gasa bi ni ashabi bai wuce kaza an ga cigewa gan wa ga gabi yi mini zawa an gijo idda e gozu ne wuce a yi labarin ga wari shi ba ka zo wa gan wa ga gabi wani nau'in technology yau Mu muji gaga jin nu ka gwada na bandon da muga da na aga yi wa wana a amu da takular jinga cina muga ya wuce lacici ko mu mu mu wucu wucu wucu wucu wucu fix eh edda ne da ga tusu nu yana ya wuce ba labari ga wani shi ba ka zai yawa ma abu da wani yan na ba mu abbi kyau a ga nan wuce telefon ko ne ga da zuciya wagaci rayuwa yana su kuɗi tuya idan misu rata sabai wani libe na jinnu jiji a nan na wasu ake kyau ga akiya da teknoloji ya malu na lahu ma ya shawo min maharibi wata ma yin mahariba wata ma fila wata fami kal jawab ko kuduri rasiyat lamarin ci da kutu ba na su kwa gabi a nan sulemani ga imalu ala dawo da shukura eh jinnu na jin tufiya ce lotu ya teknoloji na ji a wani ilo eh, tu gurfa zai mai annabi da dawuda su kwaye ji yayi na wajin na ji foro a ce eh? ji na ji yayi eh so bayan wucin ibn taymiya jina mugamman wacce ko na kan tafi mai gaga alam ne jinni wasu yatin mugan ne wugwa bayani ne ibn taymiya ji da na famu wugwa bayanin yele zamun ne ya radio be television yana yele ga yana ji kwata fi da jinni jina ji

ina na igabe da technology ya fufule fiti technology yo to nya aji technology a fufule fiti a litin yo ya a lo sama wa na da masna sama fa da na amla a rasan shuba shuban ko harasan shadidan wa shuba wa anna kunna nakaudu min ha maqaida lisami fa man yasmi ila an yajid lahu ya rasada aye fedi fedi samole kunna maka min ya maqaida lisami adiba ne za aye mini kemini samole na ta shi tukwa wani mala'ika shi gana wuji gaga ga technology a na ka kwaci kira na da su kulla ya na bai kabanu la na e fulo sama wa yi janna wale energy la a caji zane ji ye suna na da wani ya lega da kabo ajiyin da ciji wani yi jiwana mini ubo be a kira shi bawo misali bani jin sa da ci masoyi wa ga jufi wo maji masoyi wa ya kira zan da ci labiya biye goro ko gala zan da ci ne ziga biya da ni kwa ga da batan fa zan da ci yana a ga ga jin ni ziga da kira da wuce da biye goro abu a ta da fe o oh, ka sawani kin maji wo maji wani wuce shetan ta kira zan ne wa ba na buke abe una una ma mane na wuce ga yi to bago o ga ci ne san go wina aron gola da fito wani kin majoyo fe yuye bala jinu je waga buke kemina sakira da hangi wana asan da bajiwo asara ku asa titajiwo asa nan ko asa shigiwo asa asa dangiwo dabba da kaka asa na ma man manje ji bayani daga sisane sadangi gani be shigi na dokun har hadisi ganga alkalbul aswadu shaitan ya sa sallallahu alaihi sallam ya gane shi ya ci juku shaitan yo jinnu yo shaitan ya eh so si sana sai kama wannan asan to wawo wo eh man je ji lissafi a gaiwa wani fitikin bona adda za a tuti ba bi ma'ana shitu shitu abin tun yi dagu ba ta tu kusa yana wa gagaru eh, eh, eh, ba ce tukutu na 3000

uchike bi ko da fito ga wadawa a sai wa jin bi wa jin ne man ji ga ke wa rawuna la dis ko mun ke wa e ji wuci ka je ni jo ka ci ji e, e, wa ka je ni jo mu dai wa je dan ya amma da baba to ake ne ka ka je ni kire jina a ci daga annabi ga zane kike ba ni nan wuci kula bi kula ne na da dimna dana annabi ga ya ga wato inna bil madina inna bil madinati jinna Ani daga jin da fi min madina abu kada aslamu amma je musulmi ya ge jani fa idza ra'aytum minhum shay'an qabla waye fa adhanu thalathata ayyam ayyuwizi eh, ni gon lai ulai yu yayi fokuta ku yamya fa in ba ba'da zalika ya qabla luwezu mafokuta unto ne gungule yu yayi beji mi wa mu gon adunu ba ya faktudu yu yagu fa inna wa shaitan shaitan wuji wuji wuji ko dai wuyi jinnu amma jinnu shaitan ko kuma wuji jinnu a yi wuyo wune mai wuna ji daidai so iri si kira na san ba baje ba wadano wa jinnu jilaje inda su yayi eh ba ni misali zane ka be jinnu yana umade umade zade bono weji gaba be yana mu wa mu la da mu chu girai jinnu ga ma ga da wani kejo ah, ah, ah, ya mu a ɗan wani asan da buta da bugu ka ci hannu da ke jin notu a yadda ci samu da lada yi gici yawon leto da ni layan samu da bani ya ga wani mabojo ne wani mabo ne a ga a ga wuda ci a ga samu o zima lada boya mu wale so yawon ci na jijin mi jijiwo yi madde ka gbawa na wulajin mi jaji yadda su yayi ka tsayi riko kolwa na su kudi ya zawangina har masu kwada an gi domini qur'ani a ga da yaji nu ga yele yele za an yati achi bi jiti fa ma wa yele ya ba nun zo za an gi gona da so kwa jijin nu yana inda kai da shaytani kana da rifa eh wato banu da da ya shaytan ya jinnu gogun yo jinnu da dabara ji soko amma soko a ji wa ji za zan zagi ya ta ci za an gi yo na jugan inda kai da kunna azim so kwa da wangi do wangi da gi do ta ci bo be dabare, amma wa gaga dabare ya jimi nan gogo wa ya ji ade dabara kala mu ci ga ne mun suratu nalibo eh fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitani rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanu 'ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun shaitan gogo wanda kagwa ene ji wele ga wani ji ba ta na sa wada na ngala wasu da mu kemi na so kwa wa la ele ya malagun na ji tsoyi mona so kwa ya kari an doci wa ya tsoan doci na alagun na ji tsoyi wa iga pade so kwena kawai na masu zanu wala ladina yatawallawna wa qalla zani shaitan e je guju wani e, aga zani ji a shaitan la musoyina alam tara anna arsalna shayatin al kafirin tawsuhum azza waga shetan la maso yiga bi ga wa pa ko ga we pada ji de gwi to shetan ga ko so de gun ga je eh amma waga iza ne wa ala rabbi ya tawakkalu we la ya ke so kona ba ne shetan ga pa ga wa jin gutu pa tan wa lo gwa lu so kwa so ko ne lu yana so ko te waga we ne jinu ya to so ko ne le jinu yana mu ga gwa kan ya wa lu ga gu jinu a o to eh ale zanu misali

jin ga ga gama ga dan bani da uzira e kemine ge da zafi na ka kwace obun ga wa ta ezna e ta ba chalo na kawo ina jila aje inda su gode da an da ka kwace da an ji ji ji uzira ma so misali bani wo go we wa o go beze yo mi de wa go ajimi temoko wa ni ajimi temoko me go ajimi temoko odo ne se bayan boci boci gudu zo fe daga bejin ne jinu ga lo bu lokaci ka zama wa lo ba eh ka ka zama wa jin bezo cho lo ba yede ye wo ne jin wa wo eh, na e da no lokaci uti ka tuna jin na da lo e ga za wuci we ye buzu ni da suna yi ba za wuci ya jiri mini da adam majra dam wanda su ce dun ya gbon wọn lagwa lọ tó wọn bukata wọn fẹ́ lo fẹ́ lo kí wọn kẹwàá wọ na kẹkùn zimla tunji àwọn jinnu wuti ganye na owo na ngala yin wuti cha reja ah e na owo na ngala yin gbajinnu cha fa wuti gungo wuti temoko mo be ajo temoko na gagada na kapa che za wuti oke na. ji wasu wasu dun yebo ci ce da su dun yebo ji yati e na wata kila ordinarily waga ga gudu juwa juwa na waga gun wajizu wajo wa ga miliyon gungo fello fello ngo ngo eh so iga su dama iza da eh? na makin yawe eh gan wago lawon giti au aziki sada da sha guda ba da zuko kaza kuda sha guda ba kaza muga zozo ta muga ga sha guci dina bani ka kun azo da ba da wani sai ba ba sai taimako kitwa ajimi ne wa ga aziki wa lulaye mufiya ya gabe jinni jinni gato da ji kaza da ji kaza da ji kaza shi kenan jinni da a da suna da shago ko bai shi ko bai lokacin da shi a da abin da ya nayi likata sai ji fata na ga shago adina eh ki ma na yana bewa aka amma amma bin jiki fata jina amma ya yani wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ya cibi ya bai shi nan ki waya jo shago bo ka tuni ga masu na don gaba nan emi wọn ga wọn asuna bi ga manu hadisi da nasa muslim eh annabi sallallahu alaihi wasallam ga yin za ka na junhul layl aw amsaytu fa kuffu subyanakum annabi ga lozu ga da bi ya ge egiza kan ge ya wata wa abli kula adwaba e ga gashi alili ya ko chu wazkuru wazkuru wazkur smallah ya magabi ya kwacu ya kwacu jime ga bismillah ya ce ce ku so shago da da jugobo wato ku da ga bismillah ya fe ci jinnu na da suna duna ne kuma da be ko be yi bona ne eh fa inna shaytana la yaftahu baban muglaka ja annabi sallallahu alaihi wasallam shaytan ya kefa kona tu eh ba kona tu da bismillah ne shaytan kiwa efoyin kici yana zai yadda nan ko shi ta mbe ci sama don waya ya bai shi don gwara ya bai zaji uzuri a yi ma ya lai ya yi shi ya yi ya shi ya nuna ya ya yi kyu ji a ara hadisi na ce gaga kabo ya da yana ga kyu na kan wani ci kuma ya tu da sun da sokwai ya ci kuto ga bismillah shaitan ya bai ci ya da dabo ya giye ga a ba kuma na da kyu yi na kyu ya nujin wani e caja wani su na so ko yetu hikima da e ya kula ya tanna ji dabo e ya ya jinnu e ji ga mai ya yi mali aya egun abe egun abe ni ada gagan amma mutun da laka bauti ya nan wake ya yi to matuka yi magada zace ya tanna ji ajin yadda wa ayayya ayayya ole wa ji tabbata da mina hadiso aga nabi sallallahu alaihi wasallam ma ji fi kisa na muru Eh? Eh? ga sai na umaru jinnu je su nawai jinnu je su nawai annabi ya duga sai na umaru ga na ya hafu min ka umar ya ba sai na umaru shaytan je su nawai eh? min riwana ta ga ga inni la an anzuru ila shayatin al jinni wal insi kad faru min umara annabi ga mi le shaytan jinnu to yanzu an gije aga yana sai na umaru ya fe bici aga mini ruwa mai cin gan wallazi nafsi biye da ga na da kuti jibe zo shi kuti biye tun rayu da gubo ne eh malaki yaka shaytan salikan fajjan illa saraka fajjan gaira fajjika mai gabe sai na mari annabi ga miji kuti kana biye tun rayu da gubo ne sai na mur wata bada zai da ya ko la faci jinnu shaytan nga lewe da ya ko tun wajin wajin bai ko mai tun da da mu ko jin ko man shiga na naji wasu su yan sai na marwa kemin na na bi ki sai na maru ga jin ne je bi cuda na shiga musulmi cirkin biwa na bi imani na jin ne wa ga musu ai sama e bon jin ne to ga le ga na ci ka gon wi kan ma ma mi nu ta be da ne da na ga mu ja alaka yiri kemin na waye su da jin da na a ci ga ga jin ne je su da zani ji bi imani fita ci gon nga mala imani wa ga wa tazo mun da su jinnu wasan waga ya mani wata ju waga ji yadda sun ya jinnu jinnu a fiye bici wa bi ka ma bu tutufi wa kan wudu lawo a alaka wa he a na na ji miya a da yi gwaro a ga tun na ji tun na wana ma ga wa tutu ci ga wa guji ci ne maga su zuyi maga ji allaka so ya allahu tabaraka wa ta'ala ya boyi gbogun yayi uji gbogun yayi boya a gbogun da dabi za wangi jina uji gbogbo ya yi ya gbogbo ya cin muyo wani gbogun ya yi su kwa ala anabi mu da ta ci ba so ci wani mu la jini wuce kabon ci la ya nan mu jiye ga zankiyu ya mi liyo ni mi macili zari ji zai ma ni fita ci habo aji tagga bai wuce ne jizo ko la ya Ama bi cike ke ti bautan su ko bugo to ce ga yi da gaga na gafa mabejin ne shi nfe a fe da ji ya yuja allaka nfe tu jin a fe da ji tu fe tu jin a fe la wala mutu ti ke fe fajin miji ye ban be tu shirika ji be tu len ba so ko be lo ajin miji na nga je fuki ya musu ko aga, ga ga qala an-naru maswaakum khalidina fiha ba ta ya dana ina ba fi to ye to jin miji ga ni fe wo bukata ya na to ye to za wangi ne fe to bukata yi wa ife la bukata ji ya ga awa ti fe le be shirika na ba ta ne je ke ba ba ba ga men je ji ga a a e ga lura da mu so kwaye ga gaji mai jito da an gizi na jiji har kaɗu gaji na a dana ki ya asali ya jin yau a ganyen na a sajin yau ga dana an gama yi ji dalibi an ji guziriya ba nun fe ben nulo a sama wata ina e ya dana ina e wata a gaye ma wata mana dalilin yan manji ya ci e gama a wata a ga ngowar lizawa an giye ki ya asali zawa an giye egwu mụrụ ga asịrị ndakwenyo egwu ina na egwu eh, bụ ịtọ na kakwacha ụba na egwu o ụdị egwu a to a chigbu wee wanda zai ji ba na ga asali yan dakwenyo ji nuyi nuyi na amuci ugwa gaga yan na gas kira ji nuyi ta ci buhari bai ya so ya gogo aga alaci da adda yanon gafi azaba kimina ga zawangi da adda yanon gafi azaba baki bo mujin asali ne na bata kemne yi choi ta asali guna ji da ko ina na khalidin fiya illa ma sha Allah mu diga fi gani na fi illa ma fiya fi na illa ma sha Allah sai na ga ba a ga kima na istisna na ba istisna na tutun a fi da su gibiyan nan sai na gaga ba su kuna a ga da ci daga fassara aya ne ga gamce ugwa ya wani ga gan zane ziga fi na wani aga sabo fi ifa e da bi a da dabo lokacin ga ba su kuna a fi na wani da ci da zaga eh, ma bi da matsayi na toye na wuce a da dabo almuhakkikun min mufassirin a gaigan ya can fassara nan law kuje ne su kai illa ma sha Allah na dauna ina kwabi illa ma sha Allah na man ji daza bayani ka kai ne mai yawana yamma fara gan ma na da mini ma sha Allah na ma ma ma bi ma'ana man yoyo ma'anoyi illa illa man sha Allah a ga so kuta amfani bai mai Kinigi ban ma muje abun na kawai ya so kuda ya ji ga idan ni suratul nisa yo fankihu ma taba lakum minan nisa fanki hu man taba lakum minan nisa ki ma na ganno zane jafe na fi gbegbe na illa ma sha Allah sai zane gabe ba so ko ga wa wajumi na abuna na ne wugwa ibu hadisi na jibe dan gurko ti gabe jin na ga zane jiga ibe imani na bana aga le ko batu kwata na aga sa za ba fife na su ko ada waye na ga ala da aljanna aga zane ji su ko e jini fi abu illa ma masha Allah na zane jiga be dile su ko ba mi na abu unji shirika jan lemba su ko yo eh to daga no ji shirika na fisku yo aga sa za ban fasikanci wuce ji da miliyoyin nan su kwa da yawa tun yana wucin mana illa ma sha Allah wani yi mana illa man sha Allah man da ci ga un loga amma fassara wuri ke idan na yi laye ga un lona nga yi illa ma sha Allah wuce alama ya ta timma mausuli yubu amma wani gagage ya timu da bainal bathi wal masir ila jahannam bai ci na sokwada yi lana kiki ya mona kafi a da da ji tabbata da yi su kuka ga a loya yi nana ebule fi na ji nona su sokwai ji shara bi lo illa ma sha allahu sai lokaci na ba kuka ga a ji jo bai ci na na kiki ya mona a zaba ya lokaci wuce kawai kafi a da da fi a zaba wani gaye yi na wakana a hannun kabara ne amma la lo ina e a da shari'a ji jibe zu ka ta ba lona na lokacin ka so wa ka ga sai nan ba so ko ki waka ga ali azabu ya na ni lokacin na aji shari'a na Allahu alam so ko fa gani bi to ce ga ga inna rabbaka hakimu alim nu so koi na wina hakimu yo e gba mu yo e gba a tura mu so koi en da mu gajina a ci gugun ajiyun hakimu moyo alimu moyo uje pipe nye na la ucha uchu uchu la achi eh uje pipe nye na la achi gugu uyo na so atata sifani sokola jinnuji mala kirbe yina tunajula yi tun ala kirbe yina ikimana la sokna sokoji ndo de nan de sokoi ijo وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله تبارك وتعالى وكذلك أتجاك نولي بعض الظالمين بعضا أتجا ياجي يا ساشي بنا كتشي ndochiji mini bina kutichiyo yelaji tauliya tati sashi ke tauliya wallahi yuwalli tauliyatan asali ya ba kalmar larabcin ude ma'ana ku ba ajala walla yi walli tauliya bi ma'ana alaza ji da shi ci alaza da garja ta tizo alaza da galabin ta tizo mu da bujin mulki ngala jayi ke misali gwamna ajayi ga wali min larabci wali lai gwamna so alaza alaje gwamna ga shuti a ga nuwangi fasara ni da wani fasara ba ci wallayi walle nu bi ma'ana ya alaza laje maso masoyiza eh nga jin da zabe waliyin masoyi eh wallaituka tuka min wallayi je yi. to fasara guba ba nan da zai harabci wani manji da zabe wuye tiye fasara ayan nan man shi da bai ga gaina su kai kpaban daga waka dalika na walli ba da zalimi na ba da na a ci gaga su kwaji wa bi na kuti tilo ci la tati bi na kuti tilo ci ofe jan mulki ma laji ki wa ga gwamna ya ma laji ki wa ga ezo shia fi jan mulki da ku baba bi na kuti ti mu to mo nge lo su kwa bi le da mu ci ne ke ti bi na ku ga muto no ke ala ta muto jo muto nge lo ke tun fi da ne ke ti bi na ku ga muto no ala ta muto jo Eh? amma ba kuma je da zai fasara ya ne ga yace tauli yayin mahabba boyo ke a ci ga kaso kwajin wa dina kutici wa dun a tufi da laji haje maso yi ne ibe ci gale ibe ci yau da maso yi zane ji ci gale zane ji ne ji we a mun je zo wala maso yi eh zane we na wala ne ji ne we ne ma je za ma de ya nuwalli ba da zalimi na ba, bi ma kanu ya su gune bobo boji ne ji na boji haji ga je ni a waje daya a na na gaya na gwakwai manji a ta ci boji bayani aya ne na ke gaya boye wani ga waji wa boye za da daji waji wula ya tsakani abu bidiji a kan yabo daji yamna su ko ga yadda ne su rata ba wani almunafi المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الكافرون ها منافق قال منافق يوم لما سيئ eh irin nan wani so kwa ke beji mumini je yana kemru we bona kemru ba za ta na cikin ba za guri jibo mu abe ci za guri yana go wal mu'minuna wal ma'ul mu'minatu ba'dhum awliya wa ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar eh wa salata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah eh so kan dondo ji kokari zanaga yi yi wani yi zaguru mu ci ga na tabbatarwa daga zaguru ga wace yau insha Allah zaguru ga yau ji bincike kemna shi ba na ji bincike ji tunani zije yawo ga manan zuci jayo zina ti cijayo igbe cijayo ene ti dowa gati oga yi na mm, ba aukun ci ba tuta ci ogun ga woso yi mo ibn wa kadhalika ni walli baba zalimin ba'da bima kanu yaksibu kiwa ya ma shal jinn wal insa ya ma shal jinn wal insa lam ya'tikum rusulun يقصون عليكم آيات وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين so ce ga yanar sallallahu alaihi wasallam ga fa ya ga da bin ya ce bayani ya ci gaba ya wayo ma ya shiro yana su kwa ina ji faruwa kiyama ko su kwa jimin ji da handi ku ya kana mu ga da jinni shi to wani ga ya shara da jinni wani yinsi wani ya gane su ko ga shi da ba to na kiwo ya shara da jinni jinni ju ga gabe amma na na to zuko to jinni to ya mai ga gabe ya mashara da jini wani yinsi Yaya jama'a za ya aljini to za wangi ji alam ya tikum rusulun minkum a asatu ci biya ya tace ba ya suna alaikum ayati fake ta yayi ya gani su koyo su ko ga gaji kazan su ko gani a jo zana magaji a azaba da nan zana gaji kazan ma da aljanna ma dini makazan a asaki ta ga muci jayayya wa yunzirunakum likaa yawmikum asa abnayu apa yitukpa guguna be gube miye foinan nena aga so kwa gi alita diga pata to jinu ai to zangi ma ganga foga kalu pata to zangi to jinu ya ya so koje ga shaidina ala anfusina icho iga yeri ati tachi nan ijeri kya ci ga tuci biya yi na amma ki ji faro wale ejiyana e aya na zuwa ni shaidina ala anfusina na kena yake labarin na sako yana ko garratun mul hayatu dunya so ko ga edwin jana fin rayuwa jana lena nga yana tana a cila bi cike kin etie na tuchaja awuya ya nayo ato ala bi cike kin etie ya gutu cibwa kitao rayuwa yi kasan washe ido ala fusi ato gari ya tita chafo gafo kiyama a anan kafirina a jona ka bi sokoi wuji ji sai su kwa gala wuji ya ga lalle mala mutum ya ya botika bin a ah, so gari ya ga lalle a jigiya a ya gotika ah, ba su ku aya na e fara na manjila lura yi lotu wani ngai a asa wuji za hangi kawai cha bo wani ga alam ya tukum rusulun minkum alali to tu to za hangi tu ya majara aljini wal insi a sake na da tuci fita ci zawon gizo na da tuci fita ci dun ni jo ma agogwa kuma jiga zuwa iri ce gugwacu a mun je ni su kai kpanu da wannan tuci Allahu ya stafi al-mala'ikati rusulan wa min an-nas so ko da tuci tun ta ci mala'ika jo ga ba wuyan abala sakun ya ya zawangi abi Allah ya annabawa da tuci mini zawan gizo zamun ci na jima lal sa ko ci biya na ga zanin su kutsa ta ci zawan gizo da Allah ya wunna ya ya li na ne ke fatan so ya gogo tuci da so ko ke yana ga ya tuci ya malaika ne wa tufi annabawa jina be tuci ya zawan gizo amma tuci ya jinriji a da ya tuci da ni ta ci jinriji ba a ga mine ne ke wugwa ga ga da tuci da ta ci jinni ji kwana nga yi gaga lokaci na tun annabi sallallahu alaihi wasallam tuna wale yi baka tun da ca ah, mini suratul suratul akafu wa idh sarafna ilayka nafara min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munziri eh aga jinni wuce ya da da zagun sabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi tun lokacin fa ba qur'ani na a shi tukar kurana hawo mu adon na fi jaba da tun jama'a ja ba a sa a nabi muhammadu tutuwani sako dana a fi wuya jama'a ne bari su kuka wallau ila kaumi munziri so eza zaja yi wani zane je da fita ci jin mijo na yi munziro na zane je nan nuna zane je juwazi ga da fita ci jin mijo a de mursilu na fita can abu a de munziro na fita can abu eh shikenan kalu ya ko mana ajibu da'i Allah wa aminu bi ko yaghfir lakum min dhunubikum wa yuzilkum min adhabin alim wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min duni awliya ulaika fi dalalin mubin nana yi wugwa gaga jin nujade cuci ganin tashen ba a diddin na je ba na bi mu mudu yin wuri gole na ga ya kaumana ajibu da'i Allah wa aminu biyu. Ya yaghfir ku min zunubikun. Wai yujirkum min adhabin alim wa man la yujib da'i Allah falaysa bimujizin fil ardi wa laysa lahu min duni awliya ulaika fi dalalin mubin adaya na bebe e gaga kama unzila Musa eh aya mun ta inna samina kitaban unzila min ba'di musa musa musaddikan ole muce wugwa itirafu na dia anabi isa anabi musa na ga sato aso jinu jadini anabi musa ba gbelio samina kitaban unzila min ba'di musa musa de so ne wugwa don lokaci na ga to anabi ndo tuta ci zawangi don nga ya anabi na wata kila ta so jinu zai lami tunaron ina mun je ji amfani da ya ce la ya nabi na don so ya e bugo jinu ji de tuti da ta ca ba eh alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa garratuhum alhayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin aya na wu irin ya daraja na su kula ya yi zawon gizi ta ci jin da jona ta ci gaba da annabawa ta ci gaba da tuci jo eh so ya bago aga ilo za daraja shi a sasa dan rukulo mini zawon gizi ne ka ta da la za daraja ya bin mini jin da jona to ki bebe yi ci ga mini bara ki bebe ganci ci ci ga aji zani ji bara ji jin da ya yi ci ku ya ya daraja ya kila ita jacu so muke koya gi ayan nan wa bana yi ga ji bayanin duci ci mun ya ba ta nan <clears throat> eh. so subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk <clears throat> bayanin ne waga libe na ya lega wata kila bayanin shi alaka da ya yi sun gala yi ga karatu gikin zunubi yanzu. yana ji faruwa na tattaci na yi na kyabuna ah, da alami gidajen nazarin shamila almakabatun shamila ici da zagun littafin doci kan doci wata bukata yin yau yòówù tí a tọ̀ bọ̀ pampa yòówù tí gbẹ̀gbẹ̀ yòówù tí ó gbẹ̀gbẹ̀ tọ̀ wáyà àfẹ́dà jù wá lásán ògá ilé ilé egwu ti fà afọ́bọ̀ adịghị ebi ga-abụ nnele makwụ na gogada anyị etinye ahụ ezaga ibe asịmị ko achịkwa anyị afani bi ihele ka iwu kunci hụ fọga yi da idan ya gi na daji bincike ba a intanet jona ima bayani babu ken noyi na to bayani wucin mm, nga yi wa ga ya tuba fi. ebo yi rikarin bayani mutum ne ke bida jana ima na ebu jan muhimmanci sarai yana ji faruwa na a manwaci kone ga a shek abdullahi sakakir in ka littafi na mai ga fikir na siya littafin na nkan kai tiye na jiga be saifi za mun bu za ah, na ji shi joba to da lokacin ala da irin na na a da uze nucha to yi be da technology irin ne dai nan nan yana ji be sai na biya uziri na ja ala bin ye ba zun bona ga mun kale ta fi uci dio mu ci la masala fi bare shi da gutai na na jina na jina pate ta zumbu da technology ya zaman gala da kici uci dio na masala na wajina ba wambo na ngai masala yi hela mini masala shi gute no lada mini litafi wuce wana ena balarabe gan e, e yi hela na bakhahu rabu Ba bakhahu a rabu rabu gai asma ki hukunci wọn mbe bayanin jiji na ga manja ake fi guba etiyan ihela man shi daba ne gaga mun ya azun yana da zaga ji amfani da hele azun azun dubo na mutum ma wuce shi ga ke shek abdulaziz bin bazina su ko gunyo jun gafara ke shek mahmud bin salu al meni na wale bayanin shek salu bin uthaymeen ga mun layi ne je bayan tanaje wannan ichi ji bayanin kelele azun dubo na mini man da jike da ra'ayi bayani da jinna ga gazu yu da bano gai Sheikh Abdullah ibn Jibril Sheikh As-Siddiq Darir Darir mun da zanto al-Najlatu Daima kwamiti na Saudi laji kafawa a da fe fe da yati hukunci ya ga gina ga fe ju bayani hukunci jina to a ce na da za tubo na ga azu dumo na ne mun gwaro daga ga jumhuriyar manji ele ga azu damo amma fa a da mana zai gaga sun da bwana mana zai gaga sun da bwana a ga nga jan fani bi hele fun wuce mu ga azu wuce azu ni wa ma da ga mu ka fara ma jan ka ba ma ji to ba e ga go guba ide bukata ipe ki wujo zane zai ga azu da bwana ki wujawo zane zai ga azu da bo in hele an ya azu ya na ki wujawo ida bukata na yawa ya kai wujana so mine na yayi shawa da man ne na a sheik abdullahi a sakaki ni littafi bo ngajin da zai bayani dan ko eti ti wujana zan don dai umagu labezo ngajin ke la bayani ya mutso be yi tinya fahimta mu be wujana ndo la be yi ne kichu ne go kago so enu ji ayi na e bayan wujana ga wujja ko kwara nikete ngaza ni ga azu ga bana labiyo hujja wuce ma gun gayi gan ayele gaga mini ihela onye guta fibo ihela denuwa umadi oxygen umadi almawad alilajiya e ji dabo ya ci na bo. e guta ngayi kafi mini ihela gun to aye gaganci a gabe ke gaga ihela na e ji dabo mini almawadi lilajiya nan na ajuda laba makogoro nan daga bago daga banu laba makogoro nan waga yi mici wa da bako so ya buga ya le gagan wazu yi man da je gagan ya zu ya daga ajiye da ganye dan ba gangwa lo bakon acan amma kawai kin ne ji bayani nan ya gomiya ilawun ilaga aci ga otu yoga yin aga wada baku mucila kuna azun ga na ebo na eba bincike abu a yi mililita eshi a sorry mililita guo nga yi content ya enadan yi ila wani eti fata kama ayo lokacin da na oga yi ugwa yanzu nina a ayelega capacity nudena wa yugwa ozu shituda guba bako kando na waga yugwa izu nina milimita ni nini mini eshubo wa over 20 ya milimita ni muge gangwa bete yin na lo ni yawana so waga la lisafi ba da aga gaga wa over 20 ya milimita ni muce ngwa da wona gaga egwa eshi nga ya o milimita ni eshi edagwo nga ya o milimita kpako wuce wugwa da wani gazu kpako wadda gwa yi ugo wace layin na wai lalu bakuna lalu na, e ya ba bayani na ayi e jina to ki a ji fahimta abe ke waga yi ugwa ene gaba bi ma na ene ene elu ni yawa da na efi da ne e ato bi ma na gaba ji ne efi wani wazan gwa koyan wuce ma ba ga ganwa elo gaba e fi efi ganwa elo bi ma na lungs ga ganwa elo na gabi ga gaba fata ca luma ko gori ne ba abun shi ta ci content wato le 1 over 20 milliliter milliliter 1 over 20 nge gango ca lolin wayo sannan kuma gwakwai 1 over 20 wuce da na ya gaba ya fi wulo a sai na ga kebi ca bai gaba fata ca luma ko gori wunje na shi sana na to buga azumi hanyina aga wacce misali gubalaya kiyasi gubata na igala mitumi na adine wato ga wanya kiyasi mafarin ga yalolo kando na waga wala ci hadda ci damina wacce su tuyana waga no tumi su yadana e ke ga wafi mi so obo enu uji patu lo de ya so a matabale daga ne ke ga wafi mi so na shikenan alulawe wawe azunya ebo mi sun otu na bo eh wuce dalili ni dalilin baci annabi sallallahu alaihi yi yayi ko da yayi nani da ki lokaci na mai gaya nani da asawaki na ade na gagwaye egbon nye ne yela nami na na lugba kuna amma na shi tana amma to bogo ga azu yanya a ga misali annabi ga ga laula a shuka la ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat annabi ga ki banu gaje bai bai alume mu na wajen foyo ga fiya la sawa kya nan mi ga ji sallan dunduna a ka to ayi gingai sallan wiki da azumbo tun wallamiya wallamiya ya azu bi ma'ana alfijiri cijina har da lokacin da abe kemina sallan wiki wadew sallan kuta asuba zuru asu ga ajin kafe gobe mina sallah buta tan na ye tuye gagan wa gawa da suna ni da rayuwa ga sawa kila gomi ndo mo la gomi da na e e ke gangwa e gba e na wala na mina le lo ba kona waga ga wa ke na suna shepan wa kan wuce ba e bona sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ga kan da nabi galo da jinin ninna wa wasawa kila gomi nga lele igidi nga neki wala so akila bomi wagala lisafin ya guta ya wala na wajin ya sallah guta nana ta gwe ogo da bo na mi ba sawaki ko lele wasatu ogo mi na mi ba sawaki abe duku wa na mi ba sawaki gidi o so ko bu ga da don tike da yawa ga yuna alali ndo no wala na mi dana eh gagwa ya egbon ye tukuna wala na mi na e do bako amma to gogo azu ya wanya so habi ke kai na ja nya zunya na annabi mafi jaci zaman yi aga ga lokaci na annabi ga biya zun feji na wai yi min na biya sawa ki kya keminan wai na mi biya sawa ki kan don da to lokacin ga sale na to lokacin alulan don na a ciga to ga da azu ma wai jiwa na ne ugwa da na gaga yi na biya sawa ki e gbanan ne loni ne bonu mushi tanu ba ya. a saka ba e eh, na ga ce gagwa ya milimita da shi tsana na danguru ko mutu wa wadda wa ba 20 ya mililita ga ga wa lonin yan na ke ni da na efe wa lo die gi ga ce gagwa ce ce laba ma ko robo a san micin ga mutu za da ba kun gonu lawo zuru bayan bayanin na man jijina da wani mu yi ganci shak a sakakin mu ci ga to yana mu ji fahimta na suku hujja man na zigan ya zuya na bokagan amma mu ga ganye wa don Allah ya tusa yayi abi ke ga ba asthmatic patient wai ga su ne wa bi hele kan don da mun je yayi shawara ga gan obici khilafu e bu itiyatu e daga nan su man da ci ja tiya ni ga gan ja mun yazun nan azun e eh, ni gbomo ba oba wo lo se ka ba oba na geze washe kaza kuji tille jiyawe na wallahi hela hukumi bi azun yi developmina kuji tille jawo da ruren lafiya ba ko misali attack bi a waya ga yuma aka yi shi lokacin nan wa uzuri azun dana shawara na ya na dauna amma bikin waye gidi wani durura mabin da bai wa da attack na ji amfani duni azun yawan madamu indojin wa so bayanin wuce na da wani wato littafi wuce kyan da miliyona na amfani na dama na duhu e kama kama ya health baya zumbo na zami tafai ji shaka ga kiwi na wa bayanin ku bai yin bauji hujja da manya na jaka yi jo patana hujja ji mu ku bai mu lau analyze zane ji gake da rayu na jihar lewuce ba ni ku bai yin bayani ji su ku gurba alkhairi so yule ga la bayanin lili bayan yabo bulu fe dubu yayi bana mutum fa yana ba ne na ne ga haji da mila ladan da guci gima da taci wani zaki da bijanatin firdausi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa ilayk wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh aha Allah afwan na